daga maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2010 muna cikin darasin wannan littafi na da ahalus sunna wal jamaa sharhi aqidatul mujaddid muhammad bin abdul wahabi a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar maradi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na biyar sharhin da ake ce ma qatatul jana al mustata'am itace masu daɗi wanda zaid bin muhammad ya gabatar da shi zaid bin muhammad bin hadi al-madkhali malam yace idan fal bid'a ashabuha ala qadrin azim yace ita bid'a ma'abutanta suna bisa hadari mai girma yace wal bid'atu ita bid'a tajirru ila ghairiha takan ja ma abucinta zuwa ga wani zunubin da ba ita ba bayan ya aikata bid'a to sai ta jagorance shi zuwa ga aikata wani zunubi ma da ba ita ba da haka da haka har ya tara zunubai da haka da haka sai ta ƙara yawan bid'o'i yana ganin abu ne mai kyau yace to ma abuta bid'a wa amruhum ila Allah azza wa jalla al'amarin su zuwa ga Allah yake azza wa jalla akwai bid'a da ba ta kai a ce mutum dan wuta ne ba take saboda haka baka da ikon kace mai dan wuta sai ka mika al'amarin shi zuwa ga Allah da bid'a da bata hidda shi daga musulunci ba to kai ba za ka hidda shi daga musulunci ba wa hum tahta al-mashi'ati al-ilahiyya su suna kalkashin mashi'a ta Allah ta'ala in Allah ya so ya gafarta musu illa yanzu bai kai ga hidda su ga musulunci ba in Allah ya so sai ya kai su wuta an babbake su tukun sun sha azaba zuwa wani lokaci sannan ya hiddo su irin yadda zai hiddo ma abuta kaba'ira in kuma suka zama wanda ta haddasa daga musulunci bid'a din to shikenan sun shiga wata sa zuwa tare da kafirai can kenan kenan za ka ajiye yan bid'a karkashin mashi'a al ilahiyya wanda bid'a su bata hidda su daga musulunci ba ma damu lam tukhrijuhum bid'ahum min al islam matuƙar dai bid'a su bata hitar da su daga musulunci ba wa kada allama da da shadida hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alkawalin azaba mai tsanani ko Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da alkawalin azaba mai tsarni minan nususi as-sahiha daga nasoshi ingantattu li kulli mubtadi'in fi dinillahi alkawalin azaba mai tsarni ya tabbata cikin nasoshi ingantacci ga dukkan dan bid'a da ya zo da bid'a cikin addinin Allah ya kago wani abin da ba Allah da manzo suka ce ai shi ba kuma walam yafarriq al-ma'sum baina bid'atin wa ukhra kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba ba tsakanin bid'a tsakanin wata bid'a da wata daban duk alkawalin azaba yayi akan su bal qala cewa yayi kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnari kuma kowace bata ma'abucinta wata za ai sahibuha ma'abucinta zai tahiuta ghaira annahum laysu sawa'a sai dai yan bid'a ba daidai darajar su take wajen azaba ba kun gane girman bid'a su ba iri ɗaya bace kai ma ba za ka ba su hukunci iri ɗaya ba shine malam ce ai ce ghaira annahum laysu sawa kama marra bika qariban kama yadda gabata baya kenan wani bid'a shi ta hidda shi daga musulunci ba ɗaya yake da wanda bid'a shi bata hidda shi daga musulunci ba shi ma wanda bid'a bata hidda daga musulunci ba wani bid'a shi ta hidda wani girma wani ya hi yawaita bid'a bisa ga wani wani ya hi zakiwa bisa ga wani to saboda haka hukuncin su ba zai zan ɗaya ba muna fahimta wannan tare da ku muke wajen bin littafin ko idan kuka littafi zuciyarku a kasuwa <laughs> an baro kasuwa da gangan jiki to Allah ta haɗu zuciya ma muna nan cikin masallaci wa hani'an liman sara ala nahjir rasul sallallahu alaihi wasallam madalla ga wanda duk ya tahi a tafarkin addinin shi bisa ga manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan liman sara ala nahjir rasuli alaihi salatu wassalam wa ashabihi min al muhajirin wal ansar wa a'immatil ilm alladhina talaqaw al ilma al shar'iyya talaqiyan saliman ma dallaga wanda ya sa ya ji dadin shi wanda ya sa ya tahi bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na muhajirai da ansarai wanda Allah musu alkawalan aljanna yace kuma duk wanda ya bi sir kyautatawa shi ma ya samu wannan aljanna wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan kaga duk wanda ya bi su da kyautatawa da irin yadda suka rayu a addini yana tare da su duk an musu tare da aljanna to shine malam yace madalla ko kuma ya ji daɗin shi ko kuma ya dace wanda duk ya tahi bisa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi na mahajirai da ansarai wa'in matal ilimi ya bi hanya ta ma'abuta ilimi imamai a ilimi ya bi hanyar su maliku su shafi su abu hanifa su amar bin hanbal da sauran imaman addini masu hada aji wanda ake dogaro zuwa gare su a ilimin wannan addini na talakawal ilima wanda sun karbi ilimi sun koye shi a shari'iyya ilimi na addini sun koye shi talqiyan saliman karba wadda take lahiyayya sun karbi ilimi ga magabatansu ba wanda zai ce shi zai karantar da kai ne ba shi zai kalli qur'ani ya yi tashi fahimta sabuwa ko ya kalli san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tashi sabuwar fahimta to dan bid'a kenan to su ba irin haka suka yi ba sun karbi ilimi ga magabatan su karba lahiyayya amintatta wadda ta kubuta daga dukkan abin zargi a addini wa hamaluhu suka ɗauki ilimin nan bai fahamin sahihin da fahimta ingantatta wa ballaguhu ghairahum suka isar da ilimin addinin nan zuwa ga wasansu kenan suka isar da ilimin addini zuwa ga wasunsu ihtisaban liwajhi Allah domin neman yarda Allah ba su isar da shi zuwa gare su ba dan neman daraja ko wani abin da ya kama da haka ha'ula'i kulluhum atba'u ta'ifatin najiya al-mansura wannan dukkan su sune mabiyan jama'a wadda za ta tsira wadda Allah ke ba taimako bisa bayan ƙasa kuma ta tsira gobe kiyama wa hiya ta'ifatun baqiyatin ila an takuma sa'a sune jama'ar da za su wanzu rike da addini har zuwa kiyama ta tashi wanda ko da wasu rasu wasu za su gade su wajen rikon wa annabi sallallahu alaihi wasallam har ta tashi ba za a rasa su ba ko an rasa su a wata kasa a nahiyar duniya za a same su a wata kasa ko an rasa su a wani yanki na duniya yankin kudu an rasa su za a same su yankin arewa ko yankin gabas an rasa su za a same su yankin yamma ba dai za a rasa su ba har kiyama ta tashi wa aqidatuhum abin da ke aqida su al iman billahi yin imani da Allah da dukkan rabe-raben imani imani da samuwar Allah imani da sunayen Allah da sifofin shi imani da dukkan wato abin da ya dace a imani da Allah da shi wa ma'ana al-iman billahi abin da ke ma'ana imani da Allah mana yace al-imani bi zatillahi yin imani bi zatillahi da zatan Allah ta'ala cewa Allah akwai shi kuma shi ke dauke da komi shi ke halitta komi shi ke kula da komi da dukkan abin da ya dace a yi imani da shi cewa ya tabbata ga Allah to wannan shine imani da Allah azza wa jalla wal imani bi wujudillahi azza wa jalla kenan da imani da cewa Allah akwai shi ba kamar yadda yan filosofiya suka tsaya akai ba cewa babu Allah komi wani ƙarfi ne ke yin shi wal imani bi rububiyyati da imani da rububiyya Allah rububiyya shine Allah shine rabb likulli shay Allah shine ubangiji ga dukkan komi shike halartar dukkan komi shike ba dukkan komi lahiya shike ba shi ci da sha shike ba shi biyan bukatu kaf wal imani bi uluhiyyati da imani da uluhiyya Allah ma'ana cewa Allah shine kada ya cancanci bauta wal imani bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi da imani da sunayen Allah sun yarda da sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan da Allah ke yi cewa wa'anda sai shi ke yi wato sun tabbatar mai su sannan duk wata sufa wadda ko da wani abin halitta na sufantuwa da ita inda Allah ya sufanta shi da ita za su sufanta shi da ita sun yarda sufa Allah ce to suna tabbatar da wannan wannan shine dunkule a cikin cewa imani da Allah fa amma imani bi wujud al-hayy al-qayyum amma imani da cewa al-hayy al-qayyum Allah rayayye mai tsaye da kanshi cewa imani da cewa akwai shi alhamdulillah al-muslimuna yu'minuna bi wujud khaliqihim wa bari'ihim wadiya ta tabbata ga Allah ba kwankwantan komi musulmi suna imani da cewa Allah mahalaccinsa akwai shi wa barihim wanda ya kage halitta su bal hatta kuffar kai hatta kafirai yu'minuna bi rububiyyati suna imani da rububiyya Allah cewa Allah ke saukar da ruwan sama Allah ke halitta Allah ke kashewa shi ke rayawa shi ke duk sun yarda wannan lakinnal muslimina sai dai amma bambancin su da musulmi su musulmi jama'u fi imanihim bayna anwa'it tauhid kulliha su musulmi sun tattara cikin imanin su tsakanin duk nau'ukan tauhidi baki daya sun yarda da tauhidin rububiya, sun yarda da tauhidin uluhiya, sun yarda da tauhidin asma'i wa sifati kenan sun yarda Allah ne mahalarci Allah ke saukar da ruwan sama Allah ke yin komai na biyan bukata halittu sannan sun yarda da shi kada ya cancanci bauta sannan sun yarda da sunayen shi da sifofin shi masu kamala bambancin su da kafirai kenan wal kuffar al wal kuffar al arb sifatul mawsuf kenan kafirai larabawa to ne ake banci larabawa amma ya ɗauke su kafirai ma baki dai Allah allazina qarru bi mai llahi wa lam olubi bi uluhiyyati kafirai su sun tabbatar da rububiyya Allah sun yarda Allah ke samkar da ruwan sama shike tsire da tsire shike komi ke halatta amma ba su tabbatar da shi kada ya cancanci abota mai ba sai suke ganin irin bautar da za a mai akwai sauran wasu abubuwan bautar da za a iya sarrafa irin wannan bautar zuwa gare su wannan tauhidin na rububiyya da suka yi imani da shi suka tabbatar da shi shi kadai ma adkhalahum iqraruhum da rububiya fil islam abada wannan iqrari nasa da rububiya da tauhidin rububiya bai tabbatar da su bai shigar da su cikin musulunci ba kuma har abada ba zai shigar da su cikin musulunci ba kenan dan ka yarda Allah ki kashewa Allah ki rayawa ka yarda Allah ki saukar da ruwan sama wannan bai bai isa ka zan musulmi sai ka yarda Allah shi kadai ne abin bauta dan inda wannan na saka cikin musulunci da annabawan Allah ba su yi faɗa da kafirai ba dan kafirai duk sun yarda da Allah ke saukar da ruwan sama an tambaye su wa ke saukar da ruwan sama su ce Allah ne waye halitta ce Allah ne wane ne duk sun yarda Allah ne amma menene suka kiya yarda Allah ne kadai abun bauta nan ne suka kiya shine dalilin a yaƙe su to tunda ka annabawa suka yaƙe su akan haka nan to kenan tauhidin rububiyya bai raba ka da kafirci kenan an yaƙe su ne akan suna kafirai jinin su ya halatta kenan tauhidin rububiyya ba zai haramta jininka ba tauhidul uluhiyya shi ke haramta jininka kun gane wannan ko ba ku gane ba mala yace idan to kenan na amanu bi wujudillahi mu'minai musulmi sun yi imani da cewa Allah akwai shi komi da muke bude ido mu gani halitta Allah ne mulkin Allah ne li qaulillahi subhanahu dan fada Allah subhanahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine wanda babu abin bauta sai shi kuma wato shi rayayye ne kuma tsaye yake da kai ne bai da bukata zuwa ga kowa kadiba ka gani mulkin Allah mulki ne wanda bai dogara ga kowa ba sarauta ce wanda bata damu ba bata damu da dogarai ba mulki ne wanda bai damu da cewa sai an tattara sojoji su tsare shi ba su sojojin in za ka ce mala'iku sojojin Allah ne to halitta Allah ne kaman Allah ya halarce su wa ke tsare da shi ha kaman Allah ya halacce su wa ke tsare da shi in ka ce jama'a halittun da ya halitta su ne abin mulkin shi da nilin su ne yake mai mulki to kamin ya halarce su shi da ma mai mulki ne shi yasa a kira tsawiya yake cewa shi Allah duk sufofin shi tun azal akwai su me yake nihi da tun azal akwai su tun gaba ne yayi halitta shi khaliqu ne ba sai yayi halitta bane ba sai yayi halitta bane za a ce mishi khaliqu tun da ma shi rabbi ne ba sai da yayi bariya bane sannan za a ce mishi rabbi ko kun gane ko yawa ai mu yanzu bai yiwa a ce maka malami sai ka yi karatu ka yi ilimi to shi Allah dama alimin ne dama alimin ne shi dama shi ne ilimi ne ba daga baya ilimi aka ce mai ilimi ba dama mai gani ne ba daga baya ya samu gani aka ce mishi mai gani ba kun gane duk wani wanda za a sufanta da shafa da garaji sai da ya koyi aikin garaji sannan ya samu wannan sufa a ce mai to sufofin Allah duka ba muku ta saba bane ba daga baya suka samu ba tun azal akwai su wannan kenan aqidatu tawiya ma karanta za mu ga wannan ciki wanda ke dauke da akida ahlus sunna wal jamaa wannan aya suratul baqara wato daga aya 255 malam yace wa amanu bi rububiyyati mu'minai musulmi sun imani da rububiyyar Allah li qawlihi azza dan fadar shi azza shanu cewa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin dukkan komi kuma shi bisa ga dukkan komi shine wakil din shi babu wani abu face Allah ne ke dauke da komi na shi bukatocin shi Allah ke dauke da shi komi naka ka wakila shi ne ya wakilce ki ga Allah ta'ala suratul zumar aya ta 62 saboda haka kenan sun yi imani da samuwa Allah a cikin waccan aya nan kuma sun yi imani da rububiyya Allah dangance da wannan aya da sauran ayoyin da suka zo masu kama da ita wa qawluhu da wadar shi cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri suratul ghafir aya ta 60 daidai Allah ya ce ubangijinku ya ce ku roƙe ni in zan karɓa mu lalle wa'anda ke girman kai game da roƙona game da ibadata wannan shi ke nuna addu'a ibada ce duk wanda bai yin addu'a to ya rasa wata ibada wadda ake ji mai tsoron gaba da Allah Ta ku nuna jihar nama da na? Allah ya ce za su shiga jihar nama suna kaskantattu ka zama kai ba ka roƙon Allah ka nuna kai ba mai bukata ne zuwa ga Allah ba to wane ne kai ha ah? wa ga azza a cikin wannan ayoyin da ke nuna imanin musulmi game da rububiyya Allah fada Allah ta'ala inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin suratul araf aya ta 54 lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halarci sammai da ƙasa cikin yinoni shidda wa amanu bi uluhiyyatillahi kuma musulmi sun iman da uluhi uluhiyya Allah liqaulillahi ta'ala dan hada Allah ta'ala da yace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahim abun bautar ku shine abun bauta guda ɗaya tak shine Allah la ilaha illa babu abun bauta sai shi shi kuma wanda ya dauke sufa ne cewa arrahman shi ne arrahim mai jin wannan yana tabbatar da imanin su da ilahiyya Allah da kuma ayar da ke ƙara nuni ga cewa sun yi iman da uluhiyar Allah wa qawluhu subhanahu fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashirul mukhbitina suratul hajj aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala yace bautar ku shine abun bauta guda ɗaya tak ku mi ƙauya gare shi kuma ku yi albishir ga masu da'a ga Allah masu kankan da kai ga Allah wa qawluhu na faɗar shi kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura kutum tana tabbatar da uluhiyyar Allah Allah shi kadai ne cancanci bauta ce Allah shi kadai ne Allahu samad wanda kowa da komi dukkan halitta ke neman biyan bukata zuwa gare shi lam yalid wa lam yulad shi bai haihu ba wa lam yulad kun ba haihuwar shi akai ba ya tsarkaka daga cewa ya haihu ya tsarkaka daga a ce an haifa wannan cikan mulki kenan ba uwa ba uba ba wani wanda kake da bukata zuwa gare ko wanda kake saurara ma dangance da cewa uwa ne shi ko uba ne shi ko kuma a ce za ka tausaya ma ne za ka tausaya mishi ne dan dangance da cewa ɗanka ne wala mai kullahu kufuwan ad kuma babu wani mai tsaya matsayin Allah ko akwai shi duk wani mai mulki yana da mataimaki duk wani mai mulki ana iya sa wani ya tsaya matsayin shi to amma Allah baraka wa ta'ala dama ba halatta ba halittu suka nada Allah ba ba wani ya nada shi a mulkin shi ba ba mulki ne wanda aka nada ba sannan ba mulki ne mai bukata cewa zai zo wata rana ya bukaci mataimaki wanda ko ba shi nan yayi kaza Allah ya tsarkaka da a ce ba shi nan kaga zancan a ce ina mataimaki bai taso ba ya tsarkaka daga rashin lahiya bale a ce mataimaki zo ya aike shi ya tsarkaka daga kasawa ya tsarkaka daga samun kasala ya tsarkaka daga bacci bari a ce bacci yake yanzu ina mataimaki duk wani abu na ƙasa namu na ɗan adam na halitta wanda muke neman mataimaki ko mu samu mataimaki dangance da cewa ɗa ne in ka samu raunin jiki na girma ka kama Allah duk ya tsarkaka daga wannan ko bukata ta baka shawara Allah duk ya tsarkaka daga wannan duk wani abin da za a ce bukata duk wanda za ka iya tunawa Allah ya tsarkaka daga wannan wannan sura zanzagwaran tauhidi ke cikin ta suran nan ta kulhu Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sulsul qur'ani tana darajar suratul qur'ani kenan ta dauke da zanzabaran tauhidi dangance da an kasa alqur'ani gida kamar haka hukunce hukunce kissoshi tauhidi mun gane ko hukunce hukunce da addoli sannan kissoshi da ke cikin shi sannan tauhidi kaga tauhidi kashi na uku ne to ta dauko tauhidi babu wani labari cikin daban da magana tauhidi barkake Allah kawai sufo da cika mai sufofin kamala saboda haka wannan sura dan faralarta sai zaman zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin raka'o'in alfijir yakan karanta ta a rakar ƙarshe yakan karanta wannan sura tare da la'uzai a cikin wutirin shi galibi a dalile yakan karanta su kamar sai ya karanta sabbi a raka'a farko ta shafa'i wato raka'a ta bai karanta kulya in kun karanta sabbi za ku ga zanzabaran tauhidi a ciki mun gane ko to sannan kuma ya karanta kulya ita ma bara'a daga kafirai ba kai ba su ba gamin gwiwa rakawoyi biyu kenan kaga dukkan su tauhidi a ciki sannan raka a ƙarshe war za a ban kwana da duniya ko da za a rasu kul huwallahu ce an tabbata akan tauhidi sannan ga neman tsari ga Allah game da dukkan sharrorin abin da ya halitta cikin wa'anga sururi kuma na ƙarshe sai karanta su duk wani mai sihirin cikin dare duk wani mai kai kawan cikin dare duk wani wane ne shi ma ka nemi garkuwa daga Allah game da shi wannan sura kenan suratul ikhlas ila gairi zalika malam ce zuwa wani wannan min aya ayati alkarimati na ayoyin Allah masu daraja allati dilalatuha wadda abinda take nuni zahiratan bayyana yake ala wujudil hayyil qayyim bisa ga cewa Allah wanda yake rayayye dawwamamme mai tsaye da kanshi bai bukata ga kowa tabbas akwai shi duk wani kafiri in yace babu Allah duk wani dan filosofiya kauda mai kai kawai ita batu ne wanda ke nuni bisa ga rububiyya Allah cewa shi ya halarci komi shine ubangijin komi shine mai mulkin komi wa uluhiyatihi da tabbatar da uluhiyya shi cewa shi kada cancanci ibada duk wanda aka ma ibada ba Allah ba an saba ne bai cancanci ibada ba kuma za a game da azaba Allah wa asma'ihi alhusna da kuma tabbatar da wato tauhidin sunaye kadaito shi da sunayen shi kyawawa wa sifatihi al'ula da sifofin shi madaukaka kama kala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha wa zar allazina yulhiduna fi asma'i sai zauna ma kanu ya'maluna Allah na da sunaye kyawawa fada'uhu biha al-husna mun gane ko kenan wazani na tafdiliya na abin nan in namiji ne al-hasan al-ahsan muzakkar ne kenan mu'annasa hasana ko al-hasana al-husna kama alkabiru al'akabar alkabiratu al-kubra kun gane ko to wannan kenan sai zan aka ce al-asma'u al-husna sunayen Allah al-husna mahiya kyawu Allah na da sunaye mahiya kyawu fada uhu biha ku kira shi da wannan sunaye wa zarar da zina yulhiduna fi asma'i ku wanda ke ilhadi wanda ke hita hanyar shari'a wajen suna Allah su ma Allah suna wace dam da ya ilu wane ne ya ilu kirkiro suna da ba yin Allah bane tabaraka wa ta'ala a ce da su za a rukon shi da karka ya ilu irin wannan irin abin da ke cikin su baru da abin da ke cikin wannan yar uwar baru ne ne take sai shi zauna ma kanu ya maduna Allah ya ce za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa irin miyagun yan cibbin nan masu bautar aljani su biya ma aljani bukata shi ma biya musu bukata wannan ka kyale su ire-iren wa'anda sai a rubuta sunan Allah a ɗora buɗa cikin hakuri ana sa sunayen wanda za a cewa amma da alƙur'ani abin yin sihiri Allah ce duk sai ya saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa wannan suratul arafi aya ta ɗari 180 daidai kenan wannan suna tabbatar mu sunayen Allah da kadaita shi da sunaye ne da sifofi ne akwai sifar da Allah kadai ke sufantuwa da ita akwai sunan da Allah kadai ke sufantuwa da shi ba a kiran wani da wannan sunan ba a sufanta wani da wannan sifar kama almamitu sufa ce sai Allah almamitu mai kashi wadda tabbabanta da irin kashi wadda duk dan adam zai ko dabba ka san dabba ta iya kashi ka amma ba almamitu bace mutum ya iya kashi ka amma ba almamitu bane shi katili ne kun gane ko sai dai dauki sufa katilu amma bai dauka sufa almamitu almamitu ba taba ka zai wurin kashi ka mun gane ba taba ka zai shi halarce ka ba tare da ya taba ka ba kuma shi zai kashe ka ba tare da ya taba ka ba kun ba guba ya baka ba kun ba sihiri ne yin maka ba amma duk wani abokin halitta in ma dai dabba ce ta darka ke ka ko ta cije ka in ma dai mutum ne ya sa makami ya bige ka ko ya soke ka ko ya sa maka magani ka cika mutu ya sa ma guba bakin abin da zai iya yi kenan amma ba zai iya kashewa irin kashewa Allah ba irin su ba Allah ba zai dauke ta sannan in arzitawa ne ba zai iya maka arziki ne da Allah ke arziki ya dai baka jari ko ya koya ma kasuwa amma ba zai ba zai sa ka cikin sufan masu arziki kawai ka zan cikin masu arziki wannan sai Allah ka san ko mai ba da jari ko ya maka kasuwa in ma dai ka iya in ko kai zan mai arziki ko kuma dai Allah bai kadare ka da arziki ba ai kuna ganin mutum zai rayu a duniya jikin shi zai zo ya arziki yana bisa bayan kasa shekara shi nawa yana kasuwa shekara saba'in yana yin ta amma bai yi arziki ba sai dai a ci abinci jika ne sai ta zo zan mai arziki duk ba mun su dalilin shi an san su amma su suna nan shekara da shekaru sai shekara saba'in suna kasuwa kenan abin ba iyawa ce ba ba iyawa ke sa ka zama mai arziki ba ko kun gane ko to dukkan komi hatta ilimi azra'a ku kaf sai ku zama malamai ne amma malamta ku ba ta kai inda ta kai ba sai wani dai daga cikin jikoki ya taso duk da rayuwar ku ga kuna shi ne zama jarumin ilimi da dalilin shi a san zira'a a ilimin haka na al'amarin Allah shi mun bayanci wannan ko to wannan wai duk mai da al'amari ga Allah dukkan komi ga hannun Allah ne yake tabaraka wa ta'ala ba ga hannun mutane ba ga dubaran mutane dukkan su sunanta sababu a sababu sunanta bakin shi kenan amma wanda ke tabbatar da abu tasirin shi ya tabbata Allah tabaraka wata'ala saboda haka in kai asbabu to kuma sai ka roki Allah wannan kenan kenan malam yace wa kama qala fi suratul hashri kuma kamar yadda Allah ya faɗa a suratul hashri yace huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر wannan duk sunayen Allah ne tabaraka wa ta'ala da sabobi ne subhanallahi amma yushrikuna sai kulle da ya tsarkaka daga dukkan abin da ake hada shi da shi na shirka duk wanda zai hada shi da da wani daban wajen siffanta wani da irin sifatai ai shirka yi ko to Allah ya tsarkaka daga wannan kace akwai wani mai halitta kama Allah to Allah ya tsarkaka da wani kishiya a ce akwai wani kishiya mai halitta da yake ko wani mai arzuta da yake arzuta ko wani mai kashiya da yake kashewa ko wani mai kula da halitta wajen ba su lahiya ko wani abin da ya kama da haka ko taimakon mai haihuwa ta haihuwa lahiya Allah ya tsarkaka da a samu wani kishiya shi da ke iya wannan aiki ko wani mai ɗauka suna irin sunan shi ko sufa irin sufar shi ko ya cancanci a bauta mai ko ya cancanci wani suna daga cikin sunayen Allah da sai shi ya kaɗaita da shi biya tsarkar ga wannan shi sai kulle da irin wannan kashi huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illa kenan in kana son kai tawassali da sunan Allah to wannan ayi kada ai karanta suka zo karshe kai tawassali da da sunan da sunan Allah saboda sunan Allah ne na girma cikin wannan ayoyi huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illa wanda babu abin bauta sai shi kadai huwa kenan illa huwa sai shi kadai alimu da gaibi shine masanin gaibi wa shahadati shine masanin abin da ke bayyane huwa rahmanur rahim shine um, um, mai rahama mai jin kai huwa Allah shi dai ne Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta sai shi kuma al-maliku yana al-maliku mai mulki da ba da shi akai ba mai cikakken mulki da bai bukata kowa da kowa shi ya mallaki tsuntsaye muna ganin salatunan sun mallaki tsuntsaye masu mulkin mu masu makamin bindiga sun mallaki tsuntsaye suna iya kawo mu tsuntsu duka su ce kakka ketara ka shiga Najeriya kai dan Nijar ne kakka ketara ka shiga Ghana kai dan Nijar ne tana da ikon su mallaki zaki sai dai su yi giryaji su yi giryaji kan zaki ya ketara zuwa wata ƙasa ko kan raƙumin daji ya ketara zuwa wata ƙasa ha mulkin annabi Sulaiman ma wuce nasu bale mulkin Allah tabaraka wa ta'ala shi da yana mulkin tsuntsaye da sauran dabbobi har ya faɗa da su ya bada kashi ba aljani kashi suna ganin aljani ma yan aljani ya kame wani shugaban ƙasa shikenan sai dai ana da wani bisa mulkin mun gane ko kawai ya ta yi ta mai hiddan aljanu masu yadda aljanu su yi ta samun kuɗi saboda haka mulkin Allah ya bambanta da mulkin halittu to shine mai mulkin da ba naɗa shi aka yi ba bale a yi zancen tuɓe shi dan cikan mulkin shi ba a iya ganin shi da ido bale a yi kudita ko ana yin kudita da yana yi wa a yi mai kudita kafiran duniya tun na farko zuwa yanzu da ke kokowa da addinin Allah da yanzu sun mai kudita su huta da shi bisa bayan kasa su huta da ma'abuta addinin shi tunda ya an ce ba Allah ai shi kenan sai a mallake su su ko al-qudus wanda yake tsarkake wanda ya tsarkake daga dukkan abinda bai dace da shi ba assalam wanda ya kubuta daga dukkan abinda bai dace da shi al-mumin mai amintar da bayi ne al-muhaimin mai tsaro akan bayi ne al-aziz al-jabbar al-aziz gagarau gagarau wanda babu wani abin da ke gagara shi kuma ya gagari komi ya gagari komi da kowa al-jabbar wanda yake mai gwada girman kan da ya cancance shi ya gwada shi ya isa kuma ya isa din duk wani wanda ba Allah ba in ya gwada ya isa irin yadda Allah zai gwada to shi ya kafirta ma saboda ya yi kishiya da Allah al-mutakaddir wanda yake mai girmama kai ne da kai ne wannan sifa sai Allah tabaraka wa ta'ala yanzu da wani ya kira ka al-mutakabbir zaka ji ranka ya baci ko ba haka ba saboda ya sifanta ka da sifan yan wuta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka samu da girman kai daidai da kwarar zarra gobe kiyama to bai shiga aljanna daidai da kwayar zarra a samu girman kai tare da kai cikin zuciyarka za ka shiga aljanna saboda ka dauki wata sufa irin ta Allah ka azama kanka ka ja mayahin Allah ka nemi jayayya da shi mun gane ko subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah tsarkin Allah ya tabbata gare amma an shirku ne ga dukkan abin da kafirai ke son su hada shi da shi na cewa ba shi kada ya cancanta da kaza ba ai kaza ma ya isa kaza kaza kaza da sauran abin da yan bid'a ke subanta shi da shi suratul hashari aya ta 22 zuwa ta 23 malam ya ce wa kam laha min nazair da yawa wannan ayoyin ke da ayoyi masu kamarsu, su alqur'an alkarim a cikin alqur'ani mai girma wanda suna tsarkake Allah a sunayen shi da subobin shi fiha bayan asma'illahi al-husna wanda cikin su akwai bayani na sunayen Allah kyawawa wa sifatihi sifatul kamal da bayanin sifofin shi sifofi na kamala wal jalal sifofi na daukaka walhamdulillah ala ni'matit tauhidi godiya ta tabbata ga Allah bisa ga ni'mat tauhidi da ya taimake mu da ita bil fahmi sahih ta hanyar fahimta ingantaka la bi fahmi ba irin fahimta ta ma'abuta ƙarya ba yan bid'a wala bi fahmi ahlul awa ba fahimta ta ma'abuta son zuciya ba hira fat wanda ke harrafa littafin Allah su harrafa manzo su buga hanyar da ba ita su malikus kan ba ba ita su Abu Hanifa sai ko Shafi ko Ahmad bin Hanbal ba ita ce sabon manzo Allah suka rayu akai ba bal bilfahamin fahmi sahih sai Allah ya fahimtar da mu tauhidi ta hanyar fahimta ingantatta allazi imtaza bil ulama ar-rabbaniyuna wanda ita ce malamai masu tarbiyya suka bambanta da ita suka sha bamban da yan bid'a wa hakaza al-imani bi al-kiram haka kuma imani da mala'ikun Allah masu daraja masu karamci wa malaikatillahi tabaraka wa ta'ala khalaqahum Allahu min nurin wa jabbalahum ala ta'atihi mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ya halice su ne daga haske kuma ya jabbala su bisa ga yi mai da'a ba sabo ala sabila lahum ila ma'siyatihi ba su da wata hanya ta su kauce zuwa ga saban kenan malam yace wa hakadha al-imanu bi mala'ikatillahi al-kiram bayan imani da Allah to haka kuma aqida ahlus sunna wal jama'a haka yake akan imani da mala'ikun Allah al-kiram masu karamci wa mala'ikatullahi tabaraka wa ta'ala su mala'ikun Allah ta baraka wa ta'ala khalaqahum Allah min nurin Allah ya halice su ne daga haske wa jabbalahum ya jabbala su ala da'atihi bisan da'ashi fala sabila lahum ila ma'asiyatihi abada ba su da wata hanya ta zuwa saban shi abada kenan su mala'ikun Allah su ne wanda ba su sabo amma su sauran halittu mutum da aljan su masu yin sabo ne saboda haka suke da sikelin au gobe kiyama za a musu hisabi sannan su koma rayuwa irin ta mala'iku din rayuwa irin ta ba sabo shine shiga aljanna ba sabo shikenan sai jin daɗi kuma na aha abada to su ma mala'iku rayuwa ce ta sai kiyama kun gane ko to su ma mutane sai sun shiga aljanna samu wannan rayuwa ta ba saban Allah kuma sai shan daɗi wanda kuma ya tafi wuta ya tafi wuta shikenan fala sabila lahum ila ma'asiyati abada dan haka tunda dan adam Allah ya riga shi mai sabo ne to sai kai hakuri da shi Allah ma hakuri ne yake yi da shi ko matarka ce ko abokinka ne ko wani abokin aiki to sai ka san cewa wata rana zai saba maka ko da ɗanka ne ka kare shi wata rana zai saba maka to tunda ka riga ka san haka Allah yi shi ko tsakanin shi da ubangiji Allah ya riga ya aje mai littafin da za a rubuta mai kuskuren shi ya aje mai littafin da za a rubuta abin da yi na daidai to kai ma aje mai wa'annan littafin ladda yayi kuskure dama ka san yayi kuskure to sai ka aje shi baban hi mishi shi ma gobe in ka mai kuskure ya hi maka to ta hanyar haka sai ku samu saukin zaman duniya amma in dai ka ce ya koma kamar mala'ika ya koma fara takarda sal sai ya zan bai laifi a to ya ne da ya sami shi ai babu shi ai babu mutumin da bai laifi a duniya sai dai ka nemi mala'iku can ka yi sama ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta ko ta ka samu mala'iku ku yi taku rayuwa can ta wanda ba su sabo amma kai ma sai ka fa zan ba ka sabo to kai ko Allah ya riga ya kai ma mai sabon ne mun gane ko Abin da ake so a musulunci ga mutum alherin shi yayi lahi shi yawa wannan ne ake so ɗabi'un shi kyawawa yi kurakure yawa kai ta kurakure amma Allah ya riga ya shiga kuskure kar ka ce wai kai dole sai ka mai da shawarar takarda sannan ku rayu a in ka ce haka to to shikenan za ka kawo wahala ga rayuwa kuma shi ke sa wani kawai daga wani yayi wani dan kuskure kawai sai ya ce ba ahlus sunna bane ba ahlus sunna yau in jiwa ahlus sunna bai zunubi mala'ika kada bai zunubi shi kada bai kuskure abin da ba su zunubi da gangan ko kuma mutum ya dora aikata kaba'irori ko kuma in kurakurai ne ya dora yin su da gangan shi ba su amma tuntube ba wanda ya wuce shi ko annaba suna khilafin aula abin da za a ce san aikata abin da ba shi ne ya yi ba ko kun gane annaba eh, baban mu annaba adam alaihi salam farkon budewar duniya da shi ya kawara da shi aka ce kai ya ci iccen sai ya ci ko ba haka nan ba sai shaidan ya yaudare shi sai ya ci ba kuskure ne ba to da a nuna rayuwar mutum akwai kuskure tare da ita amma mala'iku da aka ce su mai sujida baki dai sun sun gardama sai suka yi sujida saboda su la'a sunan la a amarahu shaytan kawai da ke dan uwan mutum wajen kuskure da aka ce a yi sujida shi kuma sai yi sai kiya kaga shi ma mai zunubi ne kenan aljani da mutum masu zunubi ne su <laughs> mun gane ko mala'iku su ne farar takarda wanda ba su kuskure ba su zunubi Allah bai bude musu hanyar zunubi to saboda haka sai mu san cewa da an daura ma aure ba a dalma shi akan sharɗin cewa ba ta ma laifi ko kuma ba ka mata laifi ko kun taba jan an ne akan haka sai a ce Allah sa su haƙuri ma juna ko ba haka ba to shikenan mala yace mala'iku ba a ba su wata hanya ta zuwa sabo ba har abada kuma suna da yawan da Allah zai san iyaka adadin su yace wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin randanar ubangijinka randanar ubangijinka sai dai shi Allah shi kadai ya sani suratul mudassir wato aya ta 31 wa qad zakkahumullahu tabaraka wa ta'ala fi ayatin muta'addidatin منها قوله سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون Allah ya tsarkake mala'iku tabaraka wa ta'ala cikin ayoyi daban-daban daga cikin ayoyin akwai wadar shi subhanahu wa ta'ala cewa yusabbihuna al-laila wannan nahar mala'iku ko yaushe cikin tasbihi suke dare da rana la yafturun kun ba su kosa ba su gajiya ba su yin rate gare shi ba su gajiya suratul anbiya aya ta 20 daidai wa minha qaulul lahi baraka wa ta'ala la sunan laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna cikin su ayoyin da zai tsarkake su ya ce ba su saban Allah game da abin da ya umarce su suna aikata abin da duk ba su umarni duk abin da aka ba su umarni suna aiki shi sunan tarihi ayata wato shida wa minha daga cikin ayoyin da Allah ya tsarkake mala'iku ya yabe su akwai cewa kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun a gaba gare ku akwai mala'iku masu daraja masu rubuta abin da kuke aikata suna sanin abin da kuke aikatawa suratul infida aya ta 11 zuwa ta 12 wa qawluhu ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da faɗa shi da yace mutum ba zai yi lafazi da wata magana ba sai dai gabanin magana na ta hito bakin shi a gaba gare shi akwai mai tsaro wanda ke halarci Najeriya ya fadi ya rubuta suratul qaf aya ta 18 wa qawluhu subhanahu allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سورة غافر آية تبقى Allah ta'ala na ban mala'iku ya ce su ne wa'anda ke ɗauka al'arshin Ubangijinka wanda ke ɗauka al'arshi da wa'anda ke gehen al'arshin kenan ga wasu ɗauke da al'arshi ga wasu sun zagaye al'arshin dan cikan mulki na bihamdi rabbihim kuma dukkan su suna tasbihi baki daya tasbihi suke subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa yastaghfiruna wato wannan sai yake nuna maka bambancin mulkin Allah da mulki na halittu da ba na Allah ba yanzu idan dogare sarki ya hito da suka kewaye shi nan cikin dogaren akwai wani wanda sarkin na ba haushi cikin zuciyar shi sarki na ba shi haushi in shugaban kasa ne ya to sojoji suka sana kewaye ai tsaron shi suke cikin sa akwai wanda yake ba haushi akwai lokacin da cikin su wani ke kashe shi to sai aka ce maka wanda suna dauke da al'arshin Allah da wa'anda ke gehen al'arshin Allah sai aka ce dukkan su tasbihi suke ga ubangijin su sannan kuma suna imani da shi babu wanda ke kafirce mishi babu wanda ke da wata hasada shi ban maji da mulkin halittu kenan wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna neman gafara Allah Allah ya gafara ga waɗanda suka yi imani kenan in dai haka yi imanin gaske kana can kana kwana mala'iku na nema maka gafara Allah dare da rana suna nema maka gafara Allah dare da rana kana cikin layin waɗanda mala'iku ke nema maka gafara mala'iku bayan Allah ne salihai ko ba salihai bane addu'a salihin ba karɓar baci ai ko kaga an ce Allah ya muku gafara wa gafir lil ladzina wa yastaghfiruna lil ladzina amanu ya Allah kai gafara ga masu imani suna cewa kuma rabbana wasi'ata kulli shay'in rahama ya Allah ka yarwanci dukkan komi da rahamarka babu wani abin da rahamarka ba za ta kai gare shi ba wa ilmin ka yarwanci dukkan komi da sani babu wata halitta ka da baka san da ita ba to baki daya duk inda halitta ka take ta masu imani fa din lil ladina tabu i gafara ga duk wanda ya tuba har wanda ya laihi inda ya dawo ya tuba to ya shiga cikin istighfarin mala'iku kenan kai wanda kake sabo ka dawo ka tuba ka shiga cikin wannan rahama ka shiga cikin wannan falala fagafir lil ladzina tabu ya Allah ya gafara ga dukkan wanda suka tuba daga laifukan su duk wani musulmin da ya laifi in ya tuba ya shiga cikin wannan addu'a ta su wanda ya zo ya tuba suka ce wattaba usabilaka ya zo ya bi hanyar ka Allah waqihim azabar jahim are su kare su daga azabar jahim gaji addu'an mala'iku ga masu imani wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadisin shi ya ambata mala'ikun Allah da irin aikin su yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari mala'iku na canjin aiki cikin ku mala'ikun da ke aikin dare sukan zo su yi canjin aiki tsakaninsu da mala'ikun da ke aikin rana a sallar lasar lokacin canjin aikin su ne a lokacin wanda za su aikin dare suke zawwa lokacin sallar lasar ana cikin sallar lasar suke zawwa shikenan wa'annan kuma da an yi sanin la'asar din sai su tashi zuwa sama su wa'an suka zo yanzu da la'asar din ga yanzu yanzu ga la'asar da muka yi sun zo in ka yi sallah cikin jam'i sun sani za su kai labari wurin Allah in baka yi sallah cikin jam'i ba sun sani in larura ta hana ka sallah cikin jam'in din sun sani in da gangan ne sun sani mun gane ko to kuma sallar asuba su kuma wanda suka zo a yanzu sallar asuba za su tashin aiki su kuma sannan wasu sai su zo su kuma masu canjin aikin rana haka ne tun lokacin da Allah ya halarci wannan duniya ta mu ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya bada labari haka suke yi har kiyama ta zo mun gane wannan ko kenan zuwa masallaci jami'i yana tashi falala in suka je Allah ya tambaye su bayan shi ce mun tarda su suna sallah sannan wa'anda suka ta su ce mun baro su suna sallah mun tarda suna sallah kaga za a ce an tarda ka kana cikin masu sallah kuma in an ta ce an barka kana cikin masu sallah an tarda ka cikin jami'in sallah kuma da aka ta an barka kana cikin masu jami'in sallah ai ka akwai falala mun bayyana wannan to sai annabi ya ambata wannan canjin aiki nasu wannan hadisi nashi kuma imamu al-bukhari ya fitar da shi cikin sahihu nashi haka nan muslim cikin sahihu nashi daga hadisin abu huraira kenan alqur'ani ya ambaci mala'iku hadisi ya ambaci mala'iku kenan mala'iku akwai su saboda duk wani wanda ya zo da akida cewa babu mala'iku sai ka ce ba yarda akidar ka ba ni na yarda cewa akwai mala'iku kuma su ba mutane bane Allah ya halace su ne daga haske waja'alahum Allahu azza sha'anuhu ala waza'ifin Allah kuma ya sanya mala'iku bisa ga wasu irin ayyuka daban-daban fi hadal kauni a cikin wannan duniya bal wa fi malakuti samawati wal ardi a cikin mulkin shi na sammai da ƙasa duniyar sammai da ƙasa kowace duniyar nan wannan ƙasa tamu sararinta sama ta ɗaya sama ta biyu ba inda bai aji mala'ika ba kowane da irin aikin shi la a ala tullabil ilimi, malam ce ba zai koyi ba ba ga ɗaliban ilimi faminhum kenan sai imani da su da sanin wannan bai koyuwa ga ma'abuta ilimi da sun sani faminhum daga cikin mala'iku akwai alkiram alkatibuna akwai wa'anda ke rubutun ayyukan bayi wa minhum hamlatul hamlatul wahyi alladhina yuballighuna rusulallahi alkiram wa hayallahi aladid daga cikinsu akwai wanda Allah ya aza musu aikin ɗauko wahayi su isar da shi ga manzannin Allah isar musu da wahayin kun gane ko wa minhum daga cikin mala'ikun nan akwai almuwakkaluna bi qabdil arwahi akwai wanda aka wakkala ma nauyin karɓar rayuka mun gane ko summa yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum yana an wakala mu wani mala'ika mai karɓar rayukan mu to yana da mataimaka ne na tare da shi shi yasa wani lokaci wata a sai ta zo da su jam'i wata aya ta zo da shi mafarki kamar ga na karanta wa minhum daga cikin mala'iku akwai wanda su kuma an keɓance su khazanatun nari su matsara wuta ne kun gane ko kenan kuma akwai wa khazanatul janan akwai matsara aljanna maliku shine matsarin wuta kun gane ko wa nadaw ya maliku kada alaina rabbuk kenan wato matsarin wuta ne shi maliku mala'ika mai suna ridwan shine matsarin aljanna wa minhum almuwakkaluna bi su'alin nas a cikin sako wanda an aza musu nauyin tambayar mutane fi kuburihim in kan mutu cikin kabari to su su tambayar ka mun gane ko kenan shi yasa yana daga cikin aqida ahli sunna wal jama'a mala'ikun da Allah ya ambata sunan su mu san su mu sanar da diyan mu manzannin da Allah ya riga ya sanar da sunayen su ko ta hanyar hadisin manzo Allah ko kuma cikin Qur'ani mu san su mu sanar da 'ya'yan mu amma sai ka wayi gari ƴaƴanmu suna kilgon sunayen yan ƙwallon ƙafa da ke ƙasar waje kafirai amma ba san sunan annabi goma ba a jere ba san sunan mala'ikun Allah ba ba san sunan maye sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun bar kwakwalwar su kwanguwa sai suna can suna kilgon banza da wuhi da ita mun gane ko wannan kuma nauyi ne ga malaman makarantu da uwaye malaman makarantu da uwaye su ne manyan manyan shika-shikan tarbiyya da Allah ke kallo musu bayan kasa wannan kenan wa minhum alhafaza a cikin akwai wa'anda koyaushe suna cikin tsaron mutane da abinda wato mutane ke aikata a su rubuta ko kuma tsaranka gaba da baya kamar yadda suratul ar ta ambata wa minhum mala'ikatun sayyahuna a cikin akwai mala'ikun da ke yawo fil ardi a cikin kasa yatatabbauna majalisar ilimi. wazikiri suna bibiyan majalisar ilimi inda ake ɗauka ilimi ko inda ake wata tunatarwa ta wa'azi fa idza wajadu majalisar, sada duk suka samu wani wurin zama yuzkarullahu fihi ana ambatan Allah cikin wannan wuri ko wa'azi ne ko karantarwa ne jalasu ma'ahum sai na tare da su na bi ajnahatihim sai su kewaye su da wukawukansu wannan mala'ika zuruhi yake shi wannan shi ma zai nashi su gama sai su lullube su a sama su musu runfa ila an yuballigu anana sama'i haka za su yi har sai sun kai ga sasannin sama wa hadha bi fadlillahi azza wa jalla wannan dan falala Allah ne azza wa jalla ala tullabil ilmi nuna falalar da ke tare da mabuta neman ilimi wal fiqhi masu neman fahimta addini masu neman ilimi da fahimta fi dini cikin addini allazina sadaqu fi talbi wa'anda wato suna akan gaskiya wajen neman ilimin ya habbul ilma wa majalisahu sun zan suna son ilimi suna son majalisar ilimi hayya Allahu lahum al mala'ika sai Allah ya tsara musu mala'iku masu zaman kansu kun gane ko kun sai da gwamnati ke tsari a cikin ƙasa kowace ma'aikata mutanenta suna da masu kula da su wanda yake mutanen gwamnati ne masu kula da su misali ne na kamu to su ma ɗaliban ilimi an tsara musu mala'iku kawai su magana ne na wurin zaman ilimi yake wannan mala'ikun masu kula da wannan ne in suka tar da inda zaman ilimi yake ko wa'azi yake ko karantarwa kamar wagga da miki ko karantarwa zaman zaure ko karantarwa kalas ta addini to sai su zo wannan mala'ika zuro yake shi wanga zuro yake shi sai su muku rufa kuma saman sa haka nan kuma saman sa haka nan kuma saman sa haka nan wannan rufa sai ta game da sasannin sama dan girmama wannan abin da kuke yi ashe ne ashe dalibin ilimi shi na da girma ashe almajiri baban zaba ne to idan almajiri ya zan baban zaba yana da girman gaske ina ga malamin shi kuma to saboda haka mu girmama ilimi dukkan abin da ka sani a duniya idan aka tuɓe ilimi duniyar ma duka babu ta babu duniya inda ba ilimi saboda haka mu girmama ilimi umar bai da shi banza ba a samun kuɗi sai da ilimi su kansu kuɗi ilimi yayi su kuɗin da ake na azurfa da ilimi ake kera su in ba da ilimi ba za a iya kera su ba kun gane ko tono azurfa ko zinariya sai da ilimi a tono ta mun fahimta ko wannan kuɗin yanzu da tura ke ai da ilimi suke yin su kuma akwai ma dubara da suka sa suka mallake kuɗin suka koma hannunsu da kuɗin hannun musulmi suke musulmi suke da ikon su ce kaza zan kuɗi ko bai zan kuɗi ba da suka mamaye musulmin suka tunkuɗe su suka koma yanzu yanzu yau in sun koma suka ce ganyen bebi ganyen ba na ruwa in baka inuwa ya zama kuɗi to kuma ya zama kuɗi tsawon wata guda in wata guda suka na tsawon wata guda duk in kana da ba na ruwa in baka inuwa gidanka to ganyen shi kuɗi ne shi ta zama tsawon wata guda wannan abu ya zama kuɗi sun gane ko kenan su kansu kuɗi da muke ba girma harkar ilimi ce inda ba ilimi shi ma kuɗin babu ba babu wani abin da za a ce a same shi ba da ilimi ba karka rena ilimi ko da gona ce wurin noma in ka zo in ba a karantar da kai ilimin noma ba da za a yi kaciri ba cikin harkar noma sai an gaya maka ga da za ka yi ga da za ka yi ko da noman gero ne sai an gwada maka cire shi kan ma ga da za ka yi duka kowane abu sai an gwada maka yadda yake saboda kar mu rena ilimi kar mu rena mabuta ilimi wallahi duk kasar da ba ta da ilimi ba ta da mabuta ilimi ba ta ci gaba har abada duk kasashen duniya sun ci gaba ne da ilimi amma mun rena ilimi mun maida shi banza wallahi mun yi girmama kasuwa bisa ga ilimi kuma shi ne ya jawo mu ci baya kaka za mu yi mu ci gaba da kasuwa ita kadai babu ilimi idan ya zan misali kasar Nijar duka 'yan kasuwa ne suna da dukiya amma duk ma'aikatan su gehen ilimi kayan kasar waje ne za su tsaure ku da dubara duk za su tsaure ku ba za ku ci gaba ba saurai ku za na ilimi in ya gyaru duniya ta gyaru in ya ɓaci duniya ta ɓaci yanzu da masu ilimi suka zan ɓatacci ne jagorori kahiran turawa ne a kaga duniyar duk tarbiyya ta lalace ko ba ku gani ba ashe ilimi shine jagora da arziki da komi bi ne yake da ilimi ake neman lahiya da ilimi ake neman kariyar kai da ilimi dukka da ilimi ne saboda haka mai girmama ilimi Allah ya girmama shi annabi ya girmama shi mutanen kirki sun girmama shi kai an mutanen banza sun girmama shi to sai mu zo mu bai da shi banza kuma mace ce mu ci gaba ba za mu ci gaba ba har abada wannan kenan kenan wannan su ne suka yi gaskiya masu gaskiya wajen neman ilimi suka so ilimi suka so majalisan ilimi Allah ta nada musu mala'iku masu zaman kansu tahaffuhum wa tamassuhum bi ajnihatiha wa tatadawa wa tatawada'a lahum mala'ikun mala'ikun suna lullube su suna sa hikahikan su rihe su rihe su musu inuwa sannan suna kankan da kai gare su ridan bima ya talabuna dan yarda su ga abin da masu neman ilimin nan ke nema wa huna ridan lahi kuma za a ba su munha kyauta za a ba su kyaututtuka za a ba su ne da Allah kowane gwalgwadon imanin shi gwalgwadon girman ilimi wannan Allah ya ba shi munha ta kyauta ta daraja saboda girman ilimi da ya gwargwaran ilimi da girma shi gwargwaran girman darajar da ya samu wancan ma ga da ya samu wancan ma ga da ya samu Allah zai ba su wannan za musu kyauta ta rida Allah tabaraka wa ta'ala samun yarda Allah Allah zai huwa gayatul matalib ai yarda Allah ita ce gayar da ake nema ita ce matuƙa abin da ake nema jallul maqasid shine mahi daukaka abin da duk kowa ke nufin ya samu alhamdulillah mana yace godiya ta tabbata ga Allah ala fadlihi wa ihsani sai ga faralar da yamu da kyautata da yamu kama annal firqatan najiya mana yace to kamar yadda wannan jama'a mai tsira gobe kiyama wanda za ta tsira cikin eh, wato kalkasuwa uku za ta tsira ita kadai 72 su ta yi wuta tumin bil kutubi al munazzala suna imani da littafan da Allah ya saukar ma zakarahu Allah tabaaraka wa ta'ala lana wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambata mu duk suna imani da su minha fil qur'anil karimi kat taurat wanda Allah tabaraka wa ta'ala ambata mu su daga cikin su ya ambata mu fil qur'anil karimi kat taurati wal injili waz zaburi kamar taura kamar linjila kamar zabura da ya ambata cikin alqur'ani war furqan da alqur'ani mai girma duk suna imani da su ahlus sunna wal jamaa wa sufi ibrahima da sufi din ibrahima wa musa wanda ya ambata su karshen suratul sabb ko ba haka ba hadihi zakarha Allahu lana fil qur'anil karim wannan Allah ya ambata musu cikin alqur'ani mai girma wa bayyana lana ya bayyana mu cewa bi anna fiha hudan wa nuran yace mu akwai shari'a cikin su akwai haske cikin su wa bi annaha kalamullahi da cewa kuma tabbas ahli sunna wal jama'a suna imani cewa wannan dukkanin su at-taura magana Allah ce zabura magana Allah ce linjila magana Allah ce alqur'ani magana Allah ce takallama biha haqiqatan Allah ya yi magana wajen sabko su magana ta haƙiƙa. na ana magana a taura linjila zabura wa'anda kama a harrafa su na hakikanin da Allah sarkar ba wai kitab da makadar na hannun eh, kairan turawa ba kun gane ko Allah ya magana da su ne hakikatan kenan Allah yana magana wannan shine maza maza ba ahli sunna wal jamaa kamar yadda mai risala ma ka cikin makaddamar risala babu matan tagubi ahli sunna yace kama huwa mazhabu ahli sunna wal jama'a kamar yadda shine mazhabu ahli sunna wal jama'a cewa Allah na magana wa anzalaha wahyan ala rusulihi alkiram Allah ya sabkar da wannan littattafai a matsayin wahayi ga manzannin shi masu daraja masu karamci wa kataba at li Musa bi yadihi ya rubuta at-taura da hannun shi ya ba Musa wa anzala al-furqana ya sabkar da alqur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi salatin wa 20 sana a cikin shekara 23 ya saukar da alkur'ani min fatihatihi ila katimatihi daga warkon saukar alkur'ani shine sura ikra ila katimatihi zuwa aya karshe da ya cike qur'ani da ita kun gane ko amana bi zalika ahli sunna at daifatul an-najiya al-mansura dukkan wannan ahli sunna wal jama'a da'ifa annajiya jama'a wadda zata ta tsira almansura wadda Allah ke ba taimakon ruƙan addini duk sun yi imani da wannan baki dai wa lam yuharrifu wa lam yubaddilu wa lam hurhura wannan ba basu harrafa suka canza ma'ana ba basu hurhura ba basu gayyara ba wa innama amanu bi anna hadha alqur'ana min fatihatihi ila khatimatihi muhakamihi wa mutashabihihi wa hurufihi kenan hurufuhu wa alfazihi wa ma'anihi kullu zalika takallama Allah bihi qawlan وأنزله وحيا وبلغه جبريل كما سمعه من ربه وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل وبلغه الصحابة الكرام إلى من بعدهم بدون زيادة ولا نقصان kenan suna imani da cewa wa sun yi imani ne bi annal qur'ana cewa alqur'ani min fatihati tun buɗewar kashi ila katimati da zuwa ƙarewar mu muhakamihi cewa wa ko muhakamahu mun dauki anna da ta tafassara su muhakamahu hukunce hukuncen shi wanda an karanta ana gane su wa mutashabihahu da mutashabihin da sai an kai kawo a san ma'anar shi hurufahu harfan alqur'ani kaf wa alfazahu lafazan alqur'ani kaf wa ma'anihi ma'anonin alqur'ani kaf kullu zalika dukkanin su takallama Allah bihi Allah ne magana da su magance yayi magana hakikatan kaulan a wada wa anzalahu wahayi ya saukar da shi a matsayin wahayi wa ballagahu jibrilu jibrilu ya isar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sami'ahu kuma da jiyo shi min rabbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ballagahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar ma al'umma kama sami'ahu min jibril kama yadda ya ji shi ga jibril wa ballagahu sahaba shi su ma sahabbai da manzo Allah isar musu alkiram masu karamci suka isar da shi ila man ba'da zuwa ga wanda suka biyo su baya na tabi'ai bi duni ziyadatin wala ni kusanu ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba wannan shine aqida ahli sunna wal jamaa kenan bambanci da aqida rawafi da shi a masu cewa qur'anin akwai ragi ciki an rage wani abu akwai sura mai tsawo kamar suratul baqara ta bace akwai kaza ya bace akwai kaza babu a to su ahli sunna wal jama'a qur'ani bai rage komi yadda jibril ya juyo shi bai rage komi ba haka ya koya ma annabi muhammad bai rage komi haka shi annabi muhammad ya koya ma sahabbai ba rage bai rage komi ba sannan su ma suka koyar da sahabbai ba rage komi ba sun koyar da tabi'a ba rage komi su ma tabi'a haka har ranar yau har kiyama ta tashi Allah ya alƙawarin tsari wa hakaza malam yace wa hakaza yarisu hadal mirasa as-samina al-ajyalu ba'da al-ajyali al-lahiqu al-sabiqi al ajyalu bada al ajyali al lahiqu sabiqi al haka wannan gado wato mai tsada wannan gado mai tsada haka wata jama'a ta al'umman musulmi suka gade shi bayan wata jama'a haka wata jama'a ta gada shi bayan wata jama'a na musulmi Allah Allahiku wanda ya riska ya gade shi an sabiki ga wanda ya wuce shi kamar yadda muka gade shi ga wanda suka yi zaman karantar da mu bisa ga wannan kujerar haka muka gade shi gare su mu ma muna rike da shi mu gadar da shi ga na bayan mun gane ko wa huwa mahfuzun kuma alqur'anin nan abin tsarewa ne kenan tsararre ne takrimatan an tsare shi dan karramawa min Allah daga Allah ta'ala li hadhihi umma dan yadda Allah ke dan karrama da Allah ta'ala ma wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyha alaihi salatu wasalam dan karrama annabanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala Allahu azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lalle mu muka sabkar da zikir zikir dinna nan yakan dauki alqur'ani yakan dauki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su zikir ne kuma wa inna lahu lahafizuna kuma mu ne masu tsare su suratul hijra aya ta 9 wato wannan tsaro sai zan alqur'ani mai girma ruwaya warshi ruwaya kaluni ruwaya ruwaya kumbal ruwaya dukkanin su suna da isnadodin su kira'o'in nan goma da ruwayoyinsu ishirin duk suna da isnadodinsu daga wani daga wani daga wani har ga annabi sallallahu alaihi wasallam je ka dauki littafi ruwaya hafsa dan madina ko ka dauki ruwaya warshi dan madina ka diba su dakatororin da suka hada shi sun kawo wannan isnadin sun sanya shi yadda ka san hadisin da muke karantawa kowane malami in bukhari in muslim in abu dauda in tirmidhi in nasai in ibn majah in imam malik cikin muwadda dole sai ya ce haddasa na wani wane ya bani labari shi kuma ya ce wane ya basu labari shi kuma ya ce wane ya basu labari har ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine imam sayyidi ya ce wato wa qusatul ummati bil isnadi wa huwa min ad-din bila tardad an keɓanci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yin isnadi ita tana da isnadi ga dukkan al'amarin addinin ta tana da sarka silsila wanda yake sauran addinan nasara da yahudu ba su da wannan shi yasa addinansa ake huruf rasa da yau ma in wani gida masa ya kirkiro sabon abu yasa cikin addinin kiristanci kuma abin ya zamana amma mu yau in ka zo da hadisi ko da nan garin marada ba wai garin makka ba madina ba yau in ka zo da sabon hadisi garin marada a ce ka to wannan hadisin ba san shi ba ko cikin wani littafi yake rubuce mun gane ka ga za a kure kanan da in ka zo da sabuwar aya makaranta za su ce maka to wannan aya kwata kwata babu cikin alkur'ani mai girma saboda abin na da tsari ruwayar warshi babu ta ruwayar hafsu babu ta kaza kaza duk ruwayar nan na qur'ani duka babu wannan to shi yasa imam muslim a cikin ta tashi mun karanta a cikin wannan masallacin babu yayi al-isnadu min ad-dini isnadi yana daga cikin addini wa launa al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a in ba dan isnadi ba to kowa sai ya faɗi abin da yake so duk wanda yake so to sai ya faɗi abin da yake so kuma ya sa cikin addini kuma ya zamana amma da dalilin isnadin nan shi yasa har aka gane yan bid'a a wari magana sa da ba a ce wagga magana bid'a ce ba addini ba ce in ba da akwai sinadi ba da abin da ya shigo kaka za mu musan ya shigo a kayi gida ba katanga ba kariya ba darni to duk wanda ya shigo ba ka sanin ya shigo mun <laughs> gane ko amma kayi gida ka mai kowa ka mai tsari ka mai rigi duk wanda zai shigo sai ka san shigo shi wannan kenan to wannan shine tsaran da Allah ya ma alqur'ani mai girma ya ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ya tsara addinin shi ta hanyar yakan samu zaratan mutane wa'anda yake kai wa kwakwalwarsu wanda za su tsaron addinin nan gehen alkur'ani ne ko gehen hadisi ne a gehen alkur'ani akwai ma'arzata a gehen hadisi akwai ma'arzata saboda haka akwai matsara hadisi akwai matsara alkur'ani to ta ina za ka shigo ma addini kai bannan ba inda ka shigo da ka shigo gehen hadisi ka kawo ƙari masana hadisi na nan su ce wannan ba hadisi bane da ka shigo gehen alkur'ani ka kawo ƙari masana alkur'ani na nan su ce a wannan ayoyin ba san su cikin alkur'ani ayoyin ƙarya ne mun gane ko to addinin kiristanci bai da wannan addinin yahudanci bai da wannan dukkan wani addini da ba na musulunci bai da wannan saboda haka mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da muke bisa ga addini mai asali mai silsila wanda baka da ikon haɗi sai an ji ga wanda ka ji sai ka haɗa wanda ya gaya maka falan yastadi mana yace falan yastade aduwun min ada illahi babu wani makiyi daga cikin wato makiyan Allah da ke da iko an yazida fihi harfan ya ce iya samun damar ƙara harafi ɗai cikin Alƙur'ani mai girma ko ya kawo wani abu ɗai cikin addinin nan auyan kusa minhu harfan ko ya samu rage wani harafi guda da ma ya rage za a ci gyaran shi fa ya kafa ala ummatul islam kuma a ce yayi ƙarin kuma ƙarin ya boyu ga al'ummar musulmi ko yayi rage kuma ragin ya boyu ga al'ummar musulmi bai yiwuwa ƙarin nan yin shi ba zai boyu ba ragin nan yin shi ba zai boyu ba kaga addini tsabtacce kenan ya ku kiristoci ya ku yahuda ku dawo ga addinin gaskiya fa alhamdulillah malai yace muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ala sihhatil i'tiqad bisa ga ingancin i'tiqad ingancin aqida fi ma ya ta'allaqu bi cikin abin da ya rataya da magana Allah a baki daya wa annahu sifatun min sifatihi magana Allah sifa ce daga cikin sifofi ne kenan eh, shi yasa alqur'ani sifa Allah ne kana irin ciya da alqur'ani ya halitta saboda sifa ce daga cikin sifofin Allah alqur'ani ba halitta bane aqida ahlus sunna wal jama'a kenan wa annahu sifatun min sifatihi sifatun sifatu zatin sifa ce ta zatin Allah bihi sifa ta zatin Allah in aka yi itibari da Allah ya sifanta da ita wa sifata fi'ilin kuma sifa ta aiki bi itibari tanazzul kalamin lahi in aka yi itibari aka yi la'akari da sabkan magana Allah shine alqur'ani bi mashi'atihi sabkar da yi da mashi'a shi wakati yarihi da zaɓin shi Allah ta'ala wa min daga cikin abin da ke magana Allah akwai alqur'anul karim alqur'ani mai girma alfazuhu wa hurufuhu wa ma'anihi lafazan shi da harfan shi da ma'anonin shi kulluhu dukkan shi kalamun lahi magana Allah ne tabaraka wa ta'ala ba halitta Allah bane duk wanda yace halitta Allah ne to ya zan dan bid'a wa laysa rasul albashar